اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وتذات شقاء الدين المسلم daga ina kike daga ina ok burundi unguwa ce a nan cikin garin gombe kina so za ki musulunta shekara ki nawa 25 wani addini kike yi da wa yake ke kike so ki musulunta ko wani ya matsa miki dole to to ok fita kika yanzu kika dawo na'am to alhamdulillah wanne ne bangaren iyayen naki wanne ne ba musulmi ba ok su ma da kansu sai suka juye to yanzu ke kuma sai suka juyo da alhamdulillah su zaki maimaita kalmar shahada tun da yanzu dawowa zaki musulunci ashadu. ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول wa وأن Isa Abdullahi wa rasuluhu. kin ce daga yau na shaida na aminta na dawo musulunci na yadda zan bauta wa Allah shi kaɗai ba zan haɗa shi da abokin tarayya ba kin amince sun ce daga yau na amince a nan muhammadu bawan allah ne manzan allah ne wanda allah ya aiko shi da musulunci kin yadda da wannan suka ce annabi isa ba dan allah bane ba allah bane bawan allah ne manzan allah ne dan maryamu ne mai daraja kin yadda da haka da wannan shine musulunci yanzu abin da ya kamata akwai yan kwamitin mu bangaren mata za ki je su dinga koya miki addinin musuluncin da kika bari da kika dawo ciki yanzu su ma iyayenki muna musu addu'a Allah ya jawo da su cikin musulunci yanzu ba za su ji haushinki ba ba za su ji ba kin gaya musu za ki koma musulunci me suka ce to masha Allah su ma Allah ya taimake su su dawo eh ke mun gaya musu addu'a mu ma za mu dinga musu addu'a Allah ya dawo da ya karkato da zuciyarsu su dawo to yan kwamiti mata ga aikin ku nan me sunanki ko sunanki yana nan na da hannatu yanzu ma hannatu ce dama can hannatu ce da yi hannatu suna ne mai kyau ko ko canza su kike so ki to wanne kike so ki canza Zaɓo da kanki aisha ta ce maimakon sunanta na da hannatu tana so yanzu kuma a dinga kiranta da suna aisha to aisha barkanki da zuwa musulunci muna fata insha Allah za yi kokari a koya miki musulunci kina karatu ina kika tsaya karatu kin gama secondary school to result ɗinki yi kyau kiredin nawa ne biyar a ah. <laughs> ah, wato shi ke kenan yanzu abinda za a yi da insha Allah yan kwamitin mu bangaren ilimi da bangaren uh, kulawa da wanda suka musulunta da iliminsu da tarbiyyarsu da addininsu za ki je bangaren su za su koya miki musulunci kuma za su ga yadda za ki ci gaba da karatu da Allah ya tabbatar da alheri Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci Allah ya sa mu yi tayin musulunci har mu mutu akai muna nan za mu tashi yau muna ashirin da biyu ga wata ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1442 wanda ya zo hudu ga watan biyar 2021 a jiya muna cikin ayoyi guda uku da suka yi magana akan wasiya ba mu kare bayani akan su ba lokaci ya kure da haka za mu kara komawa cikin waɗannan ayoyi mu ƙarasa darasinmu na jiya akan mahimmancin wasiya da matsayinta addinin musulunci aya ta ɗari da tamanin da ɗaya da ɗari da tamanin da biyu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم mun yi bayani cewa waɗannan ayoyi guda uku aya ta ɗari da tamanin da ɗaya da tamanin da biyu da tamanin da uku نعم فمن خاف من موص جنفا أو إثما أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى أتكن وطنن آيوي قداء أكو 181 yana fayyace mana bayani akan wasiya mun ce wasiya yana daga cikin abubuwa da Allah ya buɗewa ɗan adam dama domin ya ci gaba da aikata alkhairi ko da bayan ya mutu ya kafa wani abu na alkhairi da zai ci gaba da amfaninsa ko da amfanuwa da shi ko da yana cikin ƙabarinsa. Allah subhanahu wata'ala kamar da muka bayyana mun fara tattafa wasu matsaloli ƙarƙashin wasiya inda muka ce na farko Allah ta'ala ya mana amfani da lafazin kutiba wanda muka ce kalman kutiba yakan zo da ma'anan wajabtawa din da ka ji an ce kutiba a cikin alkur'ani mafi yawa za ka ga tabbataccen abu ne faktubuhu kataba katabna kataballahu kutiba alaikum siyamu kutiba alaikum idza hadar kutiba alaikum as-siyam kutiba alaikum al-qital duk suna nan irin waɗannan da yawa wanda muka ce ma'anansa shine ya zama wajibi ya zama tilas ya zama akan mutum ya kiyaye wannan abin da Allah ya wajabta to me Allah ya wajabta mana anan kutiba alaikum kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut Allah subhanahu wata'ala ya ce an rubuta muku yin wasiya na'ibu fa'il din shine alwasiyatu ma'ana kutiba alaykumul wasiyatu an wajabta muku yin wasiya sai aka sa sharadi guda biyu na yin wasiya din ba za ka yi wasiya ba sai a hali biyu idza hadara ahadakumul mautu idan dalili ko sababi na mutuwa ya zo wa mutum ya ga alamun cewa mutuwa zai yi ko kuma ya ga alamun cewa kuma ya kamata wannan alamun su zama ko da yaushe mutum yana tare da su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya mana cewa kun fi duniya ka annaka garibun aw abiru sabilin ka zama a duniya kamar kai bako ne ka zama a duniya kamar kai matafiyi ne saboda wannan ya kamata mutum ko da yaushe zama a cikin jiran mutuwa da shirin mutuwa na na'isha aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me yasa baka saki jiki da duniya ba yace ya zan saki da jiki da duniya bayan mala'ikan da zai busa kaho a yi tashin alƙiyama ya riga ya sa kahon a bakinsa ya ja numfashi jira yake a ce busa kawai wanda ya san da wannan ai ba zai yi wasa ba ba zai yi sakaci ba shine Allah ta'ala ya idan mutuwa ta zo ma ɗayanku alamomin mutuwan kenan da sababin mutuwar ta zo wa ɗayan ku shine sharaɗi na farko sannan na biyu in taraka khairan idan ya bar dukiya khairan dukiya mai yawa wa hu li hubbil khairi la shadid waɗannan su ne sharaɗi guda biyu na yin wasiya idza hadara ahadakum al mautu sannan in taraka khairan wato sai mutum ya yi shirin mutuwa sannan ne zai rubuta wasiya ko ya faɗi wasiya kuma wasiya mun ce ta shafi ɓangarori daban-daban wanda za mu ji su sannan wasiyan nan Allah ta'ala ce lil walidaini ayi wasiyan nan ga iyaye guda biyu shine uwa da uba wanda mun ji bayanin cewa uwa da uba sun kasu kashi biyar idan ana nufin uwa da uba masu cin gado a cikin suratun nisa waɗannan da Allah ya ware cewa za a ba su gado to in su ake nufi to kaga an yi naskin ma'anar wannan walidaini din tunda ba za a haɗa wa mutum abu biyu ba ya ci gado sannan kuma a bashi kuma wasiya idan kuma iyaye a nan alwalidaini ana nufin iyaye kamar mutum ne musulmi sai zama babansa da babarsa ba musulmi ba ne kaga babu gado tsakaninsu to waɗannan yana iya yin wasiya cewa in ya rasu a ɗaukan musu wani abu a cikin dukiyarsa kafin a raba gado ko kuma ya zama ana nufin iyayensa da suka shayar da shi nono ya taso a hannun wani uwa da uba waɗanda suka rene shi wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min arda'a sai zama wata mata ce ta shayar da shi ake kiranta babarsa ta shayarwa baban mijinta kuma ake kiransa babansa na shayarwa to waɗannan su ma ana kiransu iyaye da haka in su ake nufi to aya tana nan akan hukuncinta to su ma ana iya musu wasiya tunda ba su da gado ko kuma bauta ta ratsa shi ɗa ne iyayensa bayi ne su ma ba za a ba su bauta ba za a ba su gado ba tunda haka ne ana iya yin wasiya cewa wato a ba su wasiya ko kuma an zo yin wasiya a saka su ko wasu dalilai dai da za su sa iyayen ba za su gado ba wanda zai zama daga cikin dalilan da malamai suka lissafa to amma dai waɗanda za su gadon su ne waɗanda suke uwa da uba su ba su shiga cikin wannan aya ba tunda su suna da gado ko ba za a ce a ba su wasiya ba wal aqrabin sannan muka fassara akarabi na cewa dangin mutum dangin nan mun ce hawa hawa ne kashi kashi ne kuma bangare bangare ne akwai dangin da suke gado akwai dangin da ba sa gado dangin da suke gado da kuma waɗanda suna gadon amma wasu sai su tsare su ga barin gadon shaƙiƙai suna gado li'abbai suna gado li'ummai suna gado amma kuma idan akwai ɗa ko uba ko jika ɗan ɗa ya tsare su gaba ɗaya da su da 'ya'yansu da zikokinsu ba su da gado irin wannan mutum yana da 'ya'ya ya san yana da shakikai koli abai, abbai ummai to yana iya wato yin wasiya cewa a 'yan musu wani abu a cikin dukiyarsa saboda su ba za su ci gado ba tunda akwai 'ya'ya sun tare su ko mutum ya wasiya ga kakanni mun ce su ma kakanni ana kiransu iyaye mutum yana da kakansa yana nan da rai na wajen babansa kakansa yana nan da rai na wajen babarsa kakarsa tana nan da rai ta wajen babansa kakarsa tana nan da rai ta wajen babarsa su ma waɗannan iyaye ne kuma gashi ba za su gado ba idan akwai uba ya tare su waɗannan ana iya su ma saka su cikin waɗanda za a ba su wato wasiya ko ai wasiya su samu ma'ana duk wanda ba zai gado kwata-kwata ba ko kuma da ba dan akwai wani ba zai iya yin gado an masa hajjabu hirmani an tare shi ga barin cin gado kwata-kwata to waɗannan kana iya rubuta wasiya ta ɓangaren kuɗi a ba su wani abu Da haka wannan yana magana ne akan wasiya ta kuɗi wasiya ta kuɗi tunda Allah ya ce in ta taraka khairan idan ya bar dukiya mai yawa to sannan Allah ta'ala ya kaidin wannan wasiya da cewa bil ma'ruf ayita bil ma'ruf al ma'ruf ismu maf'ul ne na ma'arafa ya'rifu ma'ruf wato sanannen abu sanannen abu ta wace hanya akwai al-ma'ruf shar'an abinda shari'a ta tabbatar da sananne ne a shari'a akwai kuma al-ma'ruf aqalan sanannen abu a hankalce akwai al-ma'ruf adatan akwai sanannen abu a al'ada mai kyau to musulunci yakan tabbatar da abubuwan nan duka guda uku a lokaci guda mafi yawa duk abinda shari'a ta tabbatar to zaka ga ya dace da hankali mai kyau da nassi ingatacce da hankali lafiyayye ba sa cin karo an nassu sahih wal aqalu salim la yakhtalifani wala yatanadahani wala yata'aradani saboda kai za sah an nafsu wa salim al aqalu la yakhtalifani idan nassi ya inganta hankali ya hankalta to ba sa cin karo idan ku kaga an ci karo tsakanin nassi da lafiyayyen hankali da ingataccen nassi to lalle ba zai ma yiwu ba in ko kaga an ci karo to a tuhumi ɗaya aka ce wannan nassin ingantacce ne kuma wannan hankalin lafiyayye ne kuma sun ci karo to lalle akwai akwai ɗaya ko dai nassin bai inganta ba ko kuma hankalin bai hankalta ba hankalin ba cikakke ba ne ko kuma nassin ba ingantacce ba ne amma in dai hankali cikakke ne kuma nassi ingantacce ne to in kaga sun ci karo to ka tuhumi hankalinka to wannan shine ta bangaren wato al'ada mai kyau kuma abin al'adatu muhakkama shari'a ta karba al'ada mai kyau wacce bata saba wa nasi ba bata saba wa hankali ba shi da Allah ta'ala ce wannan wasiya a yi ta bil ma'ruf wato kada a shishigi kada a wuce gona da iri kuma ka azalunci waɗanda za su gado domin yanzu a gaban ka akwai mutum biyu magada da kuma waɗanda za a wa wasiya to kana da miliyan ɗaya sai ka ce a ba magada dubu ɗari biyar a ba masu wasiya dubu ɗari biyar a nan wa aka zalunta masu gado tunda an haura ɗaya bisa uku an shiga kaso hamsin cikin ɗari lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya je duba sa'ad bin abi waqqas lokacin da ya wata jinya a maka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwashi sahabbai suka je duba shi ku duba tawadu irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je duba almajirin sa har gida sadu bin abi waqas ya ji daɗin wannan ziyara sai ke cewa ya Ga gashi na ga alaman mutuwa tare da ni kuma gashi ba ni da mai gado na sai ya ta kwaya ɗaya. kana ga zan iya yin sadaka da biyu bisa uku na dukiyata wato a ƙaddara da ina da miliyan uku kenan in bayar da miliyan biyu in aje mata miliyan ɗaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai sulusani yayi yawa a'a sai ce to rabi fa ma'ana in miliyan uku ne in ware dubu miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar in bayar in ban mata miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a yake to ɗaya bisa uku fa kamar misali in sadaka da miliyan ɗaya in bawa magada na miliyan biyu sai annabi zai kisa wa sulusu wa sulusu kasir yace ɗaya bisa uku shi ma fa ɗaya bisa uku yana da yawa to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗaya bisa uku yana da yawa amma fa bai ce kada a yi wasiya kuma da ɗaya bisa ukun ba da ka sai fuka ha'u suka tsaya a nan suka ce wannan shine haddin ƙarshe na adadin dukiyar da za ka iya yin wasiya da ita kai ya haura one over three na dukiyarka gaba ɗaya in ya zamo ya fi haka wato kamar rabi ka baya ko mafi yawa to wannan sai a gyara a ce wannan wasiyar ba ta yi ba amma abdullahi dan abbas yana cewa na so a ce mutane ina ma su rage daga ɗaya bisa uku ya koma ɗaya bisa hudu ko ɗaya bisa biyar tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sulusu kasir shi ma sulusun yana da yawa yace to da za a dan rage a cikin sulusun ma da yayi abinda ake so a samu kyakkyawan fahimta tsakanin magadanka da kuma waɗanda kai wa wasiya sannan sai Allah ta'ala ce haqqan alal muttaqin wannan wani haƙƙi ne tabbatacce alal muttaqina akan masu takawa wato duk wanda yake da takawa zai so a ce ya yi wasiya in yana da damar yi to malamai kamar da muka yi bayani sun yi maganganu guda uku dangane ga wannan aya wasu malamai sun ce wannan aya ce mansukiya an yi nasukin hukuncinta suka ce saboda an zo da ne da aqrabina kuma gashi suna cikin magada kuma tunda suna cikin magada la wasiyata li warithin ka'ida ce cewa babu gado kuma ga wanda wanda yake yana da gado ba kuma za a yi masa wasiya ba suka ce wannan shine ka'idar da aka suka yi naskin ayar wasu kuma suka ce a yin wasiyar ai tabbatacce ne tunda Allah ta'ala a cikin ayoyin rabon gado ai yayi ta gaya mana cewa wato min ba'du wasiyatin yusi biha audain min ba'du wasiyatin tusina biha audain min ba'du wasiyatin yusina biha audain min ba'du wasiyatin tusuna biha audain min ba'du wasiyatin yusa biha audainin gairu mudar kaga ji inda Allah ta'ala zai raba gado sai ya ce bayan an zartar da wasiya kuma an biya bashi haka da ya zo wajen maza sai ya ce bayan an fitar da wasiya an biya bashi da ya zo wajen mata ya ce su ma sai an biya bashin su an zartar da wasiyarsu to kaga wannan ya nuna mana kenan Allah ta'ala ya nuna mana mahimmancin wasiya cewa ba za a yi naskin wasiyar ba sannan muka ɗauki ko malamai na biyu masu cewa a'a wannan aya ba a yi naskinta ba shine za a fassara iyayen da iyayen da ba sa gado su ne waɗancan kashi hudu da muka faɗa kamar yadda muka ce iyaye kashi biyar ne amma hudu daga ciki ba za su yi gado ba su ne iyayen da suka shayar da mutum nono in su ake nufi kaga ba su da gadonsa amma zai iya musu wasiya ko kuma iyayen da ba musulmi ba ne shi musulmi ne kaga zai iya musu wasiya tunda ba su da gado ko kuma waɗanda bayi ne iyayen kaga zai iya musu wasiya tunda ba su da gado ko kuma ana nufin kakanninsa na wajen uwa da kakanninsa na wajen uba wanda su ma iyaye ana kiransu iyaye to an su ake nufi waɗannan hudun musamman kuma idan akwai waɗanda suka tsare su to kaga zai zama cewa wato bisi gado ba to ana iya musu wasiya in aka gaba za su ci gado ba to haka nan kuma su ma akarabi na din idan kamar misali shakikai da li'u-abai da li'ummai in an samu mutum uku ɗaya daga cikin ukun nan kowanne zai iya tsare su ba za a ba su komai a gado ba na farko idan akwai uba da shaƙiƙai da li'abbai da li'ummai duk sun faɗi na biyu idan akwai ɗa shi ma akwai ɗa ɗanka da ka haifa ɗan tsatsanka shi ma ya tsara li'abbai da li'ummai da shaƙiƙai haka na idan kana da ɗan ɗa wato jikanka wanda ɗanka namiji ya haifa shi ma da ɗan da jikan jikanka da namijin ya haifa wannan silsilar in akwai su duka za su iya tare ɗan uwa shaƙiƙai da li'abbai da li'ummai daga barin cin gado to kun ga ashe kenan kana iya musu wasiya a ba su wani abu a cikin dukiyarka kamar yadda ya gabata sannan wasiya za ta iya zama ba kawai sai a bangaren dukiya ba mutum zai iya wasiya kan ma wanda zai masa sallah in na mutu wane ya mun sallah in na mutu wane ya aurar da 'ya'yana in na mutu wane ya zama sheke kula da harkar gidana in na mutu wane ya zama shine zai zama babanku da za ku dinga neman shawara a gurinsa in na mutu a yi min kaza wanda zai ce ka a yi masa kukan mutuwa kada a bi shi da wuta in an tashi binne shi a binne shi da wuri a yi kaza eh, wasiya in yana da tattafai ko a ba da su kyauta ko a sa su a laburare wani ya wasiya akwai wasiya iri-iri kowa zai iya wasiya abinda kake so da wanda baka so ko ana bin ka bashi ka yi wasiya cewa ana bi na bashi duk abin da ka san naka ne ko na wani ne a kanka ka dinga rubutawa saboda wata nan za ka rasu wanda ya baka ajiya din nan bisa amana ya baka ba rubutu ba shaida kai ma kuma ka ba wani abu bisa amana ba rubutu ba shaida idan ka rasu wani ya zo ya yana bin yaya za su ce ina shaida idan ya kasa kawo shaida za su ce babu ruwansu haka nan kai kuma akwai naka a wajen wani shi ma za a je a ce babanmu yana bin ka kaza zai ce ina shaida waye shaidar babanku yana bi na kaza kaga kenan rashin rubuta wasiya zai sa dukiya da yawa ta salwanta sannan kuma rashin rubuta wasiya musamman na basussuka da amanoni da ajiyoyi da aka ba mutum zai iya sawa dukiyar mutane da take kanka da yawa ta halaka Haka nan taka da take kan mutane ita ma ta halaka saboda babu tabbataccen rubutu ba sa hannunka ba wani abu sannan kuma rigima da yawa za ka iya ware ta tsakanin 'ya'yanka in ka rubuta wasiya ba za a zo ana rikici ba ka faɗi manhajinka ka faɗi aƙidarka ka faɗi abin da kake so a yi maka in ka ce misali ba na son a yi min zaman makoki da uku da hudu da bakwai da arba'in da shekara kawai to nake a yi min addu'a a biya min bashi kuma a yi min jana'iza ba ta bid'a ba a yi min ita akan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan zaka iya wasiya sannan malam wani nake so ya min sallah in yana gari duk zaka iya faɗa sannan ƴaƴana waɗanda ba su aure ba in za a nemi auren su shi ne yadda ya zama wasiyin ƴaƴana ma'ana shi ne zai dinga auren da su duk wata matsala ta su shi zai dinga shiga sannan ka tattara ƴaƴanka wane ne ko bana nan ku dinga sauraron maganarsa ku dinga neman shawararsa duk abin da za ku yanke ku je ku gaya masa tukunna kaga duk ka shirya abubuwa yadda kake son gidanka ya kasance da yadda kake son matanka su kasance da yadda kake son a kasance a bayanka wannan da wannan a sa su a makaranta wannan a sa shi a ilimi kuma sana ɗauki kuɗi na a gina gidan marayu ko a kai taimako gidan marayu ko a sai mota ɗaukan gawa ko a yi asibiti ko a yi makaranta ko a yi masallaci ko a yi cibiyar koyar da sana'o'i ko a ɗauki nauyin wasu su je su ƙaro ilimi a fannonin da aka ga ana da rauni a kai ko a ba mutane jarin noma da makamantar irin waɗannan uba da mutane za su amfana da shi da ka sa suka ce wasiya shine a tabarruu bil mali ba'da maut mutum ya ce ya bayar da wani bangare na dukiyarsa amma wannan wasiyar ba za ta fara aiki ba sai bayan ya mutu ko kuma hiyar amr bi tasarrufi ba'da maut mutum ya umarni cewa a iya jujjuya dukiyarsa a yi wani aiki da ita bayan mutuwarsa wasiya wacce ba ta shafi kuɗi ba ta shafi addini shine muka ce annabi ibrahim ya tara 'ya'yansa a lokacin wafati ya gaya musu cewa su riƙe musulunci wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqub ya baniya inna allah hastafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun yace ya ku 'ya'yana ku sani allah ya zaɓa muku addini shine musulunci kada ku kuskura ku mutu sai kuna musulmi kaga wannan wasiya ce shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka wama wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dina wala tatafarraqu fi kabura adal mushrikina ma tad'uhum ilay sannan Allah ta'ala ya ce wa wasaina allazina utul kitaba wasaina allazina min qabl wa laqad wasaina wasaina Allah ta'ala ce nayi wasiya wa laqad wasaina allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an Allah ya mana wasiya amma wasiyar Allah ba wasiya ce ta wanda zai mutu ko zai tafi ku a'a karfafa magana je ta muhimmanta ta duk da kaji an ce Allah ya yi wasiya to wata babban magana ce mai mahimmanci da ake so ka rike ta kankan za ka tsira duniya da lahira an ka bi ta to Allah ya yi wa waɗanda suka gabace mu wasiya da mu cewa mu ji tsoron Allah kuma za ka ga a cikin suratul lan'am Allah ta'ala in ya karanto sai ya ce zalikum wasakum bihi la'allakum ta'qilun zalikum wasakum bihi la'allakum tadhakkarun zalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun wannan shi ake muku wasiya da shi domin ku tuntuntuni shi ake muku wasiya da shi domin ku hankalta shi ake muku wasiya da shi domin ku ji tsoron Allah haka nan wajen iyaye Allah yake cewa wasainal insana biwalidayhi ina wa dan adam wasiyar kula da iyayensa hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin babarsa ta dau cikin sa rauni akan rauni ciki yana ƙara girma kuma tana ƙara rauni har ta zo ta sauke cikin hatsari ko ta mutu ko ku mutu ko ku rai to uwa bai kamata a yi wasa da mutuncinta ba wa sanan insana bi walidayhi ihsana da sauran irin waɗannan shi yasa malamai suka ce to ita wasiya ta kan iya zama ma ta khalifa wato wani shugaba zai wuce sai ya ce to nayi wasiya bayan na rasuwa na ya zama shine shugaba a bayana wanda shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba kuma hikimar da ta sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai wasiya ba saboda shugabanci ba zai kare ba har alkiyama idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware wasu yayi wasiya cewa ku ku zama shugabanni a bayana sai suka kare to duk wanda zai zo ba za a yarda da shi ba sai za a kai annabi bai wasiyar ka ba hatta masu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya da mutum goma sha biyu to sha biyu sun kare su ma yanzu wani shugaban suka nada daban suke bi da na addini da na siyasa duk kuma ba ɗaya a cikin sha biyu kaga hikima ce kenan tunda Allah shi ya san lokacin da zai tashi alƙiyama, shugabanni kuma lokacin su yana da iyaka da zai ƙare, to hikima ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba al'umma ta zaɓi wanda ya cika sharaɗi ta sa shi shugaba in wani ya zo shi ma a saka shi ma wani ya zo ya saka shi wannan an ba da dama a kai shugabanni bisa sharaɗin za su bi Allah da manzansa ba za su saba Alƙur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba kaga shugabanni kenan ba su da iyaka amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasiyina shine abubakar ko umar ko usman ko ali to in shi alin kuma ya wuce shi kuma waye wasiyinsa in an ce shi alin ne zai wasiya yanzu kaga kenan ba annabi ne wasiya ba wani ne ya zama wasiyin wasiyi to shi ma ya zama wasiyin wasi shi ma wasiyin wasi to ranar da waɗannan wasiyin wasiyin suna da adadi suka ƙare, to ya za a duniya lokacin tunda sun ƙare. daina shugabanci za a yi a koma kara zube a koma jungle justice ko kuwa a za a nemi wani a naɗa don za a nemi wani a naɗa shi wannan kuma da aka naɗa shi da wani naski ko dalili aka naɗa shi kaga hikima ce kenan ta Allah da ya zama abin ma'auni aka bayar ba suna ba ma'auni shine kitabu wa sunna duk shugaban da za a naɗa shi in ya yi daidai da su a bishi in ya saba musu shi ya sa kowane shugaba cikin shugabannin musuluncin nan hanyar da ya bi ya ɗora na bayansa ya bambanta da shi ma yadda na bayansa yi misali sahabbai sun zaɓi abubakar da dalilin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana gabatar da shi a abubuwa da dama daga ciki akwai sallah wanda ita ce mafi muhimmanci bayan tauhidi shi kuma da ya tashi sai ce to ga ga Umar in kun ga ya dace ku naɗa umar suka naɗa umar shi kuma umar da ya zo aka ce na ɗaya yake awa ba ba sai za a yake ga mutum shida nan a cikinsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah duk ya yarda su kowa kuka ɗauka a cikinsu zai iya ga Abdurrahman bin Auf ga Sa'd bin Abi Waqqas ga Zubair bin Awwam ga Talha ga Usman ga Ali duk wanda kuka sa a cikinsu za su iya aka zo aka zaɓi sayyidina Usman bayan sayyidina usman an kace shi sahabbai suka je suka nemi sayyidina ali su masa caffa yace sai a masallaci ba a boye ba yazo masallaci aka yi masa caffa shi ma da aka kashe shi ɗansa ali a hasan ya hau da hasan ya hau rigima ta yawa shi kuma yazo yace to tunda an samu shugabanni biyu ga muawiya ga hasan yace to ni na sauka na bawa muawiya shi ya ci gaba da shugabancin a hada kan musulmi haka abubuwan suka yi ta tafiya duk ijtihadi ne mas'ala ce ta ijtihadi saboda haka wannan shi ma ana kiransa wasiya akwai wasiyul qadi alqadi ya wasiya cewa ni ne alqalin babban kotu amma na nada wannan ya kullan min da bangaren marayu wannan ya kullan min da bangaren mas'ala aure wannan ya kullan min da mas'alar da ta shafi kaza sai zama waɗannan mataimakan alƙalai ne wajen zartar da hukunci akwai kuma alwasiyul muhtar shine mutum ya ce maka zan maka wasiya akan da iyali na in ga dama ka karba in ka ga dama ka ce gaskiya abubuwa sun mun yawa ni ma ga nawa iyalan ba zan ɗauki nauyi naka iyalan ba to irin wannan ne ake samun alwasiyatu biddini ka yi ma 'ya'yanka wasiya bayan baka nan su rike addini kankan su tsaya akan imani da tauhidi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai alwasiyatu bil ka ce ga dukiyata in na rasu a bi ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa hudu ko ɗaya bisa biyar ko ma ɗaya bisa goma ne kai ko ɗaya bisa ɗari ne ya dangana ga yawan dukiyar a yi kaza kaza da ita ko a ba wani da wani ko a yi wakafinta kan aikin kirki ko a taimaka ɗaliban ilimi duk masu karantarwa a majalisi da masu ɗaukan karatun da masu karantar da su na ga ilimin majalisi ya mutu ilimin zaure ya mutu malaman sun rasu ba a karatu yanzu to duk mutumin da zai zauna a zaure tun safa zuwa azahar yana ba da ilimin muktasar risala iziya askari da dafan fiƙo da na hadisi da na a dinga ba shi albashin dubu ɗari biyu da hamsin a cin wannan kuɗin za ga duk koma zaure duk buzu za mu nema mu ninki a to an ce za ba ka kaza duk wata ba ka koma ka zauna ba kuma a ce duk wanda yake zuwa makaranta shi kuma ga nasu albashin sannan kuma duk sati za a kai rago zauren malam a yanka ko kuma a ga mutane ba sa karatun ƙur'ani a ce duk wanda ya haddace ƙur'ani za a ba shi kaza a kotun shekara can baya ne wanda tija a maka sai ya zo ya cewa alhazai waye haddace ƙur'ani in ka ce ka haddace sai ce to zo maka interview da kuɗinsa a hannu sai ya buɗe ƙur'aninsa ya kakkamo maka gurare daban-daban ya ji ka iya sai ɗauko riyal dubu ɗaya ce maka to ungo wannan sadaka ce dama ni ba mai cin kuɗi na sai wanda suka iya ƙur'ani sai baka riyal dubu ɗaya to kaga akwai wanda zai ce shi yayi wakafin kuɗinsa akan mayar da mutane alaramomi duk wanda yake son ya haddace ƙur'ani, a dinga bashi albashi in ya gama haddar ya je gaban malamai suka yi masa interview cewa haddar nan ta zama tabbatacciya to a bashi miliyan goma ya je ya jari kuma ya sana'a a biya shi kuɗi in ya haddace kuma aka masa interview ya haddace a ba shi miliyan goma je sana'a wataƙila saboda an ga ƙarancin hafizai ko wani ya ce ya yi wakafi a kan kutubu sitta duk wanda zai karantar da bukhari ko ya karanta a dinga bashi albashi da haka majalisoci duk malamin da zai sa majalisi ya dinga karantar da bukhari sau hudu a wata a bashi albashin dubu ɗari biyar a cikin kuɗin nan dama ya su biliyoyi duk mai mu cire waɗannan tafi a koma na nan da yake ga haddasa ta kawai ko ina kowa ya iya bukari ma wani kuma ya ce a'a harshen larabci ne ya mutu wani ya ce a'a wakafinsa akan marayu ne wani ya ce wakafi akan zawarawa duk wacce ta samu miji ba ta da hali ga kuɗinsa a ɗauka a aurar da ita wani ya ce wakafinsa akan marayu din da aka samu maraya a taimaka masa wani ya ce wakafinsa akan masu bukata ta musamman su ne da makafi da kutare da guragu da kuma bebayu gashi a dinga daukan kudin nan ana tallafa musu wani ya ce a'a akan karatu nau'i kaza ya ga likitoci sun karanci a cikin musulmi zaka duk wanda ya samu wato result mai kyau a nema masa admission a wata ƙasa a bashi scholarship a cikin wannan kudin yayi wasiya da wannan wani kuma ya ce a'a kan koyar da sana'a a gina wata masana'anta a dinga koya wa mutane sana'a na kafinta ne na aikin kaza ka walda ne duk dai a koya musu amma kyauta daga kudin wannan mutumin da ya wakafin wannan wato masana'anta ake koyar da waɗannan kai an taɓa samun wanda ya wakafin zuma ya je wani gari ya ga a shan zuma sai ya to ya yi wakafi sa a dinga kawo zuma ana raba mutanen garin kyauta wani ya wakafi a kan aure wanda zai aure ya zo a bayi sadaki fi sabilin na? <laughs> yawa to duk waɗannan auƙaf ne suna da yawa auƙaf akwai waƙaf ha akwai alwaqafu durri wanda zaka akan 'ya'yanka. duk wannan shi ma zai iya zama nau'i ne na wakafi ko nau'i ne na wasiya duk mutum yana iya wasiya bayan wucewarsa shi wakafi tun kana da rai kake yin abin ka shi kuma wasiya za ta fara aiki ne bayan mutum ya riga ya wuce akwai kuma alwasiyatu alal ahal mutum ya wasiya kan iyalinsa cewa in na rasu mata na da hajiya wance da hajiya wance da hajiya wance ina so ka ku aure ku tsaya ku kula da yaran nan in kuma za ku yi aure ko kun samu miji ba wanda zai dauke ku daga garin ku ko daga cikin zuriyar ku ko daga cikin ƴaƴan ku ba duk wanda mutum yana iya wasiya ko kuma alal aulad yace to ƴaƴa na na muku wasiya kai ka karanta kaza kai ka karanta kaza kai kuma ka buwa kai kana karkashin wane kai wane kai ne babba kai kai ne mai kula da bangaren kaza wannan shine kaza duka tsara musu tsarin da kake so yayanka su kasance a kai bayan rasuwarka sannan mutum zai iya wasiya ya ce akwai gidan marayu a gombe ko a kano ko a adama ko a ina ne wannan gidan marayu a ɗauki nauyin yara goma ko ishirin a cikin kuɗina wanda yake kuɗi kaza daga cikin kuɗi na har su gama karatu su samu yanci su samu sana'a da aikin yi wani zai iya yin wasiya kuma alal amwal ya ce dukiyarsa yake so ko gidansa na guri kaza ko kantinsa na guri kaza mai shaguna kaza a fitar da shi wannan din a dinga ba masu fita wa'azi kuɗin mai da kuɗin albashi da za su dinga tafiya suna yin wa'azi suna karantawa ko a yi asibiti asibitin nan in mutum ya zo ana masa tiyata a asibitin gwamnati ko a private a dubu ishirin nan a dinga wa mutane tiyata a dubu goma ko wani magani ya ce wani magani mai tsada wanda wasu masu ciwo suke siya da tsada zai sa musu subsidy a ciki in ana sai da maganin dubu biyu to zai dinga cika maka dubu ɗaya kaka ka dubu ɗaya a cikin maka da arha duk waɗannan abubuwa ne da za a iya yin wato wasiya a ƙarƙashin su ko ko mutum ya wasiya a dinga ciyar da wasu abinci ko duk azumi ko duk alhamis da litinin a dinga ɗaukan kuɗi ana yin wato ciyarwa ko ana yin iftar ga masu azumi da wannan muka ce duk dangi ne a cikin wasiya sannan muka ce wasiya tana da rukunai guda biyar akwai siga na yadda za a yi wasiyar ya ce a rubuce za a yi ta ko a faɗa za a yi wani irin shaidu za a sa lauya ne zai rubuta ko ya'yanka za ka gaya wa ko wani mutum za ka ware ka ce kai na yawa wasiya kai waɗannan abubuwan bayana sannan akwai na biyu almusi shi wanda zai yi wasiyar mace ko namiji shi ma mun faɗi sharaɗinsa ya zama mai hankali ya zama baligi ya zama kuma wato ah, da zaɓin kansa ya yi kuma sannan yana da abin da zai wasiyar a ciki sana al-musa lahu wanda za a yi wa wasiyar shi zai amfana da wasiyar mace ce ko namiji ko aiki ne ko ashkhas ne ko kuma wasu a'mal ne mutum yake so a yi sannan na hudu al-musa bihi abinda aka yi wasiyar a cikin sa cewa ga abinda ake son a yi in an yi wasiyar sai al-musa ilaihi wanda ake son a yi masa wasiyar shi zai amfana da abinda aka yi wasiyar zuwa gare shi sannan muka ce wasiya ba za ka yi mata hukunci ɗaya ba ba za ka iya cewa ita wasiya duk da Allah ce kutiba alaikum an wajabta to amma malamai suka ce duk da haka ita wasiya ta kasu kashi biyar gwargwadon al'ahkamu takalifiya wato akwai inda wasiya take zama mustahabbi shine mutumin da ya bar dukiya mai yawa bayan bayansa akwai dukiya mai yawa to wannan dukiya ana so ya yi wasiya a ɗan ɗebi wani abu a yi masa aikin kirki dan ba dole ne 'ya'yansa su yi masa ba sannan wasiya tana iya zama makaruhi shine mutum ne talaka fitik dan kuɗin kaɗan ne ƴaƴansa ma talakawa fice amma duk da haka dan ƙarfin zuciya sai zai ce to in na mutu dama na bar dubu goma a cikin dubu goma nan a ɗauki uku a yi kaza to uku ka bawa ƴaƴanka mana inda babu ishe su ba kuɗi kaɗan dubu talatin kawai ka bari bayan mutuwa ka kashe a kwashe goma kuma kana da 'ya'ya ishirin a ban musu dubu ishirin kowa dubu ɗaya kuma dubu goma a je aikin kirki da ita ai ƙara ka ban musu a anan tunda ba shi da yawa to wannan makaruhi ne sannan akwai inda take zama halar. mutumin da shi uban ne talaka ƴaƴansa kuwa masu arziki kaga ba su ma damu da kuɗin ba ƴan kuɗin naka miliyan ɗaya ne ƴaƴanka kuma kowa yana da miliyan ɗari ɗari idan ka ce ma a ɗauki a ɗauki wani abacin kuɗin ai ba za su damu ba tunda ba su da buƙatar su sosai sannan akwai inda take zama wajibi mutum ya rubuta wasiya inda ya san akwai amana a kansa ko akwai ajiya a kansa wanda rashin kula da wannan zai iya kawo asarar wannan amanar sannan kuma wasiya tana iya zama haramun a hali uku hali na farko idan za ka yi ta ga mai cin gado ka ba da wasiya ga wanda ka san yana da gado kuma ka kara masa da cewa a ɗauki wani abu a bashi a wasiya ko ko mutum ya yi fiye da sulusi ya ce a ɗauki rabi ko biyu bisa uku sannan ko kuma mutum ya wasiya zuwa ga a ɗauki dukiyarsa a yi aikin haramun duka waɗannan suna iya zama haramun a wasiya sana'uban da suke ɓata wasiya su ma guda biyar ne na farko wanda ya wasiyar ya ce ya fasa in ka ce ka fasa ka ce kai takardar nan da na rubuta na sa shaidu na yi wasiya cewa a ɗauki kuɗi na a aikin kirki to da na ɗauka mutuwa zan yi amma in tun da na warke sarai a janye wannan magana kuɗi na fasa ko kuma wanda kai wasiyan a bashi kuɗi in na mutu a ba malam wani kuɗi ya dinga karantar da mutane sai shi malamin ya riga ka mutuwa to wannan wasiyar ta riga ta tashi daga aiki ko kuma su waɗanda aka yi masu wasiya a basu kuɗin sai kuma suka yi suka yi ta'addanci suka kashe wanda ya a basu kuɗin to wasiya ta lalace ko kuma shi wanda aka ce a bawan ya ce baya so ka ce in na mutu a ɗauki kuɗi na ɗaya bisa uku ko ƙasa da haka a bawa ne sai shi ya ce baya so to wasiya ta ruguje ko kuma abin da kake a bayar ɗin kafin ka mutum kuma sai kuɗin ya ƙare da shi kenan ba abin da za a bayar duk a waɗannan hali ana bayarwa to sai Allah ta'ala ya gaya mana matsala ta gaba shine faman baddalahu me ake nufi da faman baddalahu ba'da ma sami'ahu wanda ya musanya wasiya bayan ya ji sai aka rubuta wasiya aka baka a bayar da miliyan biyar kai kuma sai ka zo ka mai da shi miliyan ɗaya ka rage kaga in ka rage a nan wa ka cuta wanda aka wa wasiyar in kuma ka ƙara wa ka cuta magada tunda ayin tsakanin magada ne da wasiya da wanda ake wasiya a bashi da ko magada in ka ƙara a can ka cuci waɗannan in ka rage anan ka cuci waɗannan saboda haka shi yasa Allah ya ce fa man baddalahu me ma'anan baddalahu ya musanya wasiyar hudin yana koma kan wasiyar fa man baddalahu ba'da ma sami'ahu bayan ya ji Allah ya amfani da kalman ji duk da ana iya wasiya a rubuce amma sai Allah ya amfani da ji saboda ji shine mafi karfin dalili a ce na ji fa inna ma ismuhu dalilin da yana komawa kan musanya wasiyar fa inna ma ismuhu laifin musanyawar alal ladina yubaddilunahu ku duba hu hu hu man baddalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu alal ladina yubaddilunahu duk wannan da ma'aikatan suna koma kan ka canza abin ta hanyar karawa ko ragewa ko kuma canza fuskar wasiyar sai dai za ka canza wasiyar zuwa ga abin da ya fi alheri misali shi abin da ya ce a masa sai aka gano abin da ya fi alheri aka yi masa da shi to wannan babu komai inna allaha sami'un alim wannan akwai tsoratarwa akwai kwadaitarwa inna allaha sami'un allah ya ji kowa alimun ya san kowa ma'ana ya ji me ake ciki kuma ya san me ake ciki waɗannan sunaye na Allah guda biyu da sifofin da suka kunsa as-sam'u wal basar da kuma as-sami'u al basiru suna kwaɗaitar da mu cewa duk abin da za mu Allah yana ganin mu Allah yana jin mu sannan kuma Allah yana jin ka in kana abin kirki abin kirkin ba za ka yi asararsa ba Allah ya sani ba za ka yi asara ba in abin tsiya kake Allah ya ji ka kuma ya ganka kuma ya san ka in abin kirki kake Allah ya ganka ya ji ka ya san ka da haka waɗannan sunaye guda biyu na Allah suna ƙara tabbatar da haka to sai Allah ta'ala ya ce faman khafa min musin janafar wannan an shiga matsala ta biyu wanda ya ji tsoron janafan aljanafu shi ne a almailu min gairi qasdin karkata ba da nufi ba wato ya yi ba daidai ba jahili ne sai ce a ɗebi kuɗin rabi ka gani au isman ko kuma da gangan al almailu an qasdin ka karkacewa gaskiya kana sane shine mailu da gangan yayi wasiyar da bata dace ba ko ya zalunci 'ya'yansa ko kuma ya wasiya a yi abin da bai kamata ba akwai saban Allah a ciki to sai wani daga ciki ya ce to ai can Allah ya ce wanda ya canza yana da laifi to ban da nan kisa Allah ya in wannan faman khafa min musin janafan wanda ya bi tsoro daga shi wanda ya yi wasiyar cewa ya karkata ta rashin sani zuwa ga zalunci au isman ko kuma da gangan ya karkata yayi ba daidai ba fa aslaha bainahum sai gyara tsakaninsu da mai wasiya da mai gadon ya shiga tsakaninsu ya daidaita tsakaninsu cewa to ku babanku ya ce a ba da rabi to amma an da rabi an kauce ma abin da Allah ya ce za a koma sulusi kai kuma kaka ce sai an baka rabi in an baka rabi an zalunce su shi kuma an dora masa laifi ko kuma sai ya wasiya a ba matarsa sai aka ga to ke mata kina cin gado kuma an baki wasiya in an baki an yi laifi an saba Allah kuma shi ma an dora masa laifi da aka mu gyara shi zuwa ga daidai yasa ya ce Allah fa aslaha bainahum to fala isma alayhi in ya gyara tsakaninsu to babu laifi a kansa sai Allah ya ce inna Allah ghafurur rahim haƙiƙa Allah ta'ala mai gafara ne mai jin kai ne kun ga a cikin wannan aya ita kadai sunayen Allah biyar ne suka zo as-sami'u al-alimu me al-ghafur ar-rahim Allah duk kuma kowane suna akwai hikimar ta aka kawo shi a nan da Allah ya magana inda ya halatta a gyara wasiya sai ce inna Allah ga rahim Allah mai gafara ne ga wanda ya yi wasiya bisa kuskure aka gyara kuma mai gafara ne ga wanda ya gyara din tunda ya gyara ne zuwa ga abin da ya fi maslaha ga su masu gadar haka wannan ayoyi da muka karanta wato suna mana magana kan mahimmancin wasiya da amfanin wasiya da kuma alherin da ke cikin wasiya da kuma yadda za a gyara an yi ta bisa kuskure Abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada inda muka yi tuntuɓan harshe ko muka yi kuskure Allah iya ce mana malam mai tambaya yana cewa sana'arsa wanki da guga ne akwai wanda ya kawo masa kayansa kimanin shekara goma bai zo ya karɓa ba to yaya zan yi da kayan na farko ka bincika ya kamata a dinga karɓar lambar wayan mutum da adires ko da yake zuma masu wanki na zamani yake da lambarka da ka an baka rasit kuma yanzu kaya ba sa bata amma irin wannan wanki da guga na da ba a san inda mutum ya fito ba yanzu duk wanda ya kama kaya dama za ka buɗe laundry ne irin na zamani da masu guga daban masu wanki daban masu karɓar rasin daban masu zama a kan tebur daban masu wanke fararen kaya daban koraye daban shuɗaye daban masu wankin hula daban masu guga ta kyalli daban duka karkasa abin ka zama wankin na birni ake zama gwamna ma kai ke kawo wanki kaga sai ga kuɗi suna ta shiga alat yana ta zuwa amma wanki irin gurzan ƙato an daina irin wannan to wannan kaya in ba a same shi ba sai a sadaka da su da nufin Allah ya kai masa ladan musamman ba a gan shi ba ko ba a san magajinsa ba malam mai tambaya yana cewa ya je an cire masa kuɗi a pos to sai ya ga kuɗin ya dawo masa to shine yake tambayar ko zai iya rike kuɗin tunda ya ce to Arni ya sai ka cuce ta musulunci sai ya ce ka cuce ta tunda ya ce akaramakalla ko arniya ce ai kai musulmi ne so ake ka nuna musuluncinka a nan sai dan kai ne za ka nuna arnancin ku? yauwa ka bari arne ya cuce ka ba kai musulmi ka cuce shi ba in ka ce shi arne ne to kai me yanzu kai ake so ka nuna musulunci ka je ka ce mata ga kudinta ko yauwa malam eh, in zan fidda zakka zan lissafa har da bashin da ake bi na ko ban da bashin da nake bi ne har da bashin da kake bi bashin da kake bi iri uku ne akwai wanda an cinye ma haka ya Allah isa wannan kaga baka ka sa shi a zakka ba akwai mai tauri wanda sai an yi shari'a an je kotu zai fito wannan sai ka bari sai ranar da ya fito za a yi masa zakka akwai baushi bashi mai laushi in ka ce ba na abu na zai ce gobe za a kawo to waɗannan sai ka lissafa su a cikin zakka ka fito musu da zakka da ba bashi ne mai tauri ba ko bashi ne da duk sanda kake son ka karba za a kama abinka malam mai tambaya yana cewa raka'a biyu biyu ya fi ko hudu hudu ya fi a sallar tarawi duk wacce zaka iya jurewa duk ya a hadisi so ake ka dinga kana canzawa wata ran kai hurhudin wata ran kai bibiyun wata ran ma kai takwas din da yadda dai kaga sigan nan ta zo ana yin kala kala zaka iya yin kala kala kuma zaka iya daukan kala ɗaya kai tayi ragowan kalolin ko ba ruwanka wanda zai yayi ba dai zaka yi inkari ga wanda ya ba ko ba zaka ce wanda ya yi kuskure ba ko akwai zakatul fitiri akan wanda kullun shi ma awa yake yi a ah, to ba shi za a ba ba wanda ba shi da shi ba shi ake fitawa don shi ake fitawa yi shi ma kullum awo yake yi to sai ake yi awa ranar sallah ba wani shi ya kamata a yi awo a kawowa ai dama so ake a ba wanda ba shi da shi to irin su ake bawan an fitar da zakatu fitiri wanda muna da bayani akan zakatu fitiri insha Allah wani bawan Allah ya ɗauki nauyin marayu biyar na shekara ɗaya kuma ya turo dubu ɗari biyar a cikin account to Allah ya saka mata da alheri hajiya yayya ta aiko katar din indomi a ba marayu Allah ya bar ya ba ta miji na gari ha oke Allah ba ita ne yarta er ka ce a karamta yarta wannan hausa hasan ka saba fulatani ko ka saba barbare ya rubuta maka hausa wai yarta sai aka yi a t erpa eh? wannan shi ne da yarta <laughs> waye ce Allah ya ba yarta miji na gari to hajiya Allah ya ba yarki eh, miji na gari hajiya Zainab daga Kano ta turo dubu biyu a ba marayu hajiya Zainab sakonki ya zo Allah ya saka miki da alheri kuma za ta turo shinkafa da kuma daukan nauyin marayu a gidaje biyar to Allah ya saka miki da alheri hajiya Zainab ha excellency hajiya asma'u inuwa ya haya masha Allah ta kawo waɗannan kayayyaki indomi katan goma spaghetti kata biyar makaroni katan ɗaya shuga buhu biyu turmi a atamfa tumatur buhu ɗaya kayan sallah ga dukkan marayu da ma'aikatan gidan marayun kayan sallah ga dukkan sabbin musulunta da ke darussalam to lalle hajji yakin motsa excellence to Allah ya saka da alheri sai ki turo mana gwamna shi ma a wannan addu'a ta high excellence ce tukunna ta gwamna za ta dan dakata yanzu wannan addu'a ta high excellence ce high excellence Allah ya kara lafiya Allah ya kara miki tabbatuwa ki kara mallake his excellence amma ki juya shi Allah kitabu wa sunna to sai dubu tara daga sauran jama'a Allah ya saka muku da alheri Allah ya biya wa kowa bukatarsa ta alheri Allah yadda muke faranta wa marayun nan mu ma ka faranta mana duniya da lahira Allah ka sa bayan mu tai kyau Allah kada ka sa ‘ya'yanmu su tozarta a bayanmu ko mu su tozarta a bayanmu Allah ka tsare mana mutuncinsu da addininsu da tarbiyyarsu to sai masu addu'o'i akwai wanda ake bin su bashi akwai masu neman aure akwai masu neman jari akwai wanda yake shi musifarsa ciwon hasada dan Allah ya masa addu'a Allah ya cire masa hasada to Allah ya cire maka ciwon hasada kuma ita hasada kawai ciwon ce kamar yadda ka faɗa dan ba ta hana komai sai dai ka ta shan azaba wanda Allah zai ba ba za ka dakatar ba to kaga me amfanin hasada Allah ya yi wa kanwar Alhaji mai gari rasuwa a daren nan zai jana'iza gobe 11 na safe a wannan masallacin to Allah ya ji kanta da rahama Allah ka amsa mana dukkan mu wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka ƙara mana zaman lafiya fitintunu da suke tasowa Allah ka kwanta mana da su tashin hankali da rigingimu da sace-sace da faɗace da masifu Allah duka kwantar da su Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya Allah ka kawo mana da dukkan musifa shugabanninmu Allah ka ƙara musu basira da hikima ka ƙara musu tausayi da imani da adalci a zukatansu ka kewaye su da mutane na ƙwarai Allah muna roƙonka ka da rahamarka da jin ɗanka da alkhairinka da kake rabawa Allah ka sa muna da rabuwa ciki waɗannan darare masu albarka guda goma wanda a cikin su lailatul qadar yake Allah ka yi mana gamdakatar da lailatul qadari kuma Allah ka karbi ibadan mu komai kankantanta a cikin wannan dare Allah wannan abu da ka faɗa na cewa ya bu wata dubu Allah ka sa mu yi dace da haka Allah ka sa sa duk addu'ar da muka yi Allah ka karba duk damuwar mu Allah ka yaye duk matsalolin mu Allah ka kawar duk marasa lafiyar mu ka ba su lafiya duk masu lafiyar mu Allah ka tsare musu lafiya wanda suke cikin talauci Allah ka azurta su wanda suke da arziki Allah ka tsare musu arzikin su wanda suke da aure Allah ka musu albarka a auren wanda ba su da shi Allah ka zabo musu na kware Allah muna roƙonka rahamarka da afoka da jin kanka subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk